Iyayena suna so na fiye da komai a duniya. Iyayena sun yi dukkan ɗawainiya da ni. Babu wani abun da zan yi ƙorafi ban same shi daga wurin iyayena ba. Me nake da shi a duniya nan da zan yi in ban da in faranta musu rai, in saka musu da alkhairi. Lokaci ya yi da ya kamata na kawo su inuwa kamar yadda su ma suka kai ni. Ɗaya bayan ɗaya zan ɗauko dukkanin abubuwan da suka mantun daga haihuwa na har zuwa girma na nima in saka musu da shi nauyinsu zai koma kaina zan faranta musu fiye da yadda suka faranta mu sai sun yi alfahari da ni fiye da yadda na yi alfahari da su da dama kai ne? Ba diya nan ko? Baya. Alhamdulillah. Mu je daga ciki. Me faru to? Ai idan muka shiga ciki zaki ji kuma zaki gani <laughs> ba ka mu karasa. Kaga, ni fa kawai ka gaya min idan abin da zai faru a nan ne kawai ba sai mun shiga ciki ba. mu yi shi a nan kawai magama. A'a, abin nan fa ya fi karfin fa a nan fa. Tsakani da Allah. Sai dai mu shiga daga ciki mana. Sai mun shiga daga ciki abin nan. Bangis. hey. <laughs> Hmm. To me kawo ka gidana a wannan irin lokacin haka? Inna ni wallahi Bintalo wai biki da ni bane. Kaga. Ni fa ba wai yadda da kai ne ban yi ba. Kawai dai ban yi tsammanin zuwan ka gidana a irin wannan lokacin bane. To ni da alheri ne kani. Hmm. da dai ka ce bukatar ka ce ta kawo ka dan kai alheri ne taba kawo ka to sai me ah, sai me hmm, Bintalo. Bintang dulu, bintang dulu. Kai. Ya da kallo haka kuma. Ai, eh, kiɗin ce ba magana. Kamar ya ba a magana. Ko ba komai ai, ba ki ganda nake more kallo ba? To me ka kalla ka more? Ke ma kin fi ko sanin me na gani, ai ba sai na faɗa ba. Ni fa karka haɗe ni. to ina haɗi yake yanzu lo wa zan kalla gobe <laughs> ga mata nan da yawa a gari ai ke ta daban ce ya za ki haɗa kanki da wancan to ya zan na zama ta daban bayan duk abin da yake a gidan goji shine a gidan ƙaura ai wannan karin magana ne shi ba an ce fa kayan kamfani daban yake da shago to kin ga ke kayan kamfani ne su kuma can shaguna ne <laughs> karfa ka cika gishiri cikin yabona ah, yo in ma na cika gishirin ba kayana ne kin ga shi kenan ba wanda zai bi sai ni kadai Gaskiya dai bangis ka cika san kai. <laughs> Dintalo! Na'am. A duk lokacin da na kalle kika iya haifar mun da da tashin hankali a cikin kaina har na kan iya rasa kaina ma wani lokacin. To, to ai ni ma sai ka haifar min. Yanzu kuwa. Yanzu yanzu na kuwa. To ban ga alama ba. Ah, <laughs> ai ina biyuwa ne ka ce ina zan fara kin san ba a san hanzari. Na rasa me kake ta kallo haka dai ka damu sai ka gano a jikina. ina duba ta ina zan fara ne kin san <laughs> ina gani mu dai zauna ne <laughs> mu zauna maganar nan ma abin ko dai nan zan